أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل صفحات أسبابا mu da dawa daga hutun rabin lokaci na wannan shiri namu da muka je na zo ka sha mamaki shirin da ke kawo muku abubuwan al'ajabi ban dariya nishadi raha ban tausayi kafin mu tafi hutun rabin lokaci malam zakariya jamil ya kasance na bamu tarihin wasu masoya waɗanda suna cikin hira sai watan shi saurayin nata yake bata labarin wasu ma'aurata ina jin haka muka tsaya kuma zakariya to masu kallon mu zamu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri to shi kenan ta kaya tsakanin waɗannan ma'aurata ai nake faɗa muku masu kallon mu da sauraro ai mijin nan nata yana marin matan nan mm. kan cewa ta ce a tafi ta hanyar dama shi ce a ah, to ke kike jan motar ko ni hanyar hagu zamu bi sai mhm. to shi kenan ya haƙuri mai gidana aka tafi ana jan mota har abu abu an manta <laughs> amma amma manta an yi mari sai aka je daidai gurin masu sai da kifi mm. aka fito a ah, me kifi nawa nawa ai gashi nan kashi kashi ah, um, ba mu wani naira kaza sai to shikenan matata ai gashi nan wannan sai ai mana miya da shi ai nan ita ma ta hau dawano pau ta zabga man mari to shi ma shi ike soya ko ita ta ce soyawa zami ba ba ba ba ba miya zami da shi ba shawara ya mata eh dafa zami ko kuma soyawa <laughs> sai ce sai ce sai ce to mu soya ai shi ita ma ta dawo fyawo ta zabga man mari ta ce dafa zami kai kake dafa ko ne ai nake ga ma budurun nan da ake ba labari mm. tai dariya tai dariya tai dariya kai mm. amma fa budurwar amma fa matan nan ta burge ne mm. kaga an yi duro kenan ya to an yi kunnan doki mm-hmm. <laughs> ai ake sai ke cewa saura saurayi kenan sai ke cewa shaura kashi na hudu take cewa a saurayi na na uku dai a shi ma hannu pau imareta ke kike ba da labarin ko ne ce da yan zafin zuciya aka tara an sha mari a wannan guri to da shi da karshen labarin nan malam to da mun ba ina sai dan kara ba su kallon mu jawabi eh. sha shirin namu ah. wato dai raha ce hikoito al'adun mu na gargajiya mm. wasanni barkwanci da dai samun nishadi ba dan nufin cin zarafin wasu mutane ba ko na kasa su mm. ko kuma tuzartar da wata kabila akan wata mm. hasali ma mu muna ganin dukkan kabilun na duniya mm-hmm. da ko in ce kabilun mu na kasa Hausa duk kusan ɗaya suke ba su da wasu bambanci akan wasu kawai ina jin a harsunan da Allah ya zaɓa harshen larabci ne ya saukar da alkur'ani mai girma da shi mm. a cikin su kuma aka fifita ƙurayshawa akan sauran saboda mafi yawan ƙur'ani ya saukar harshen su amma ba haka ba ɗaya ne in mm. ka zo ko mutane kan ma mm. daman tsoron Allah kawai shi ne mafi bambanci da haka ba abin da muke don mu ci mutuncin wani kai sai dai don mu sawa mutum farin ciki don haka ya kamata masu kallo su dan gane haka tun da farko to ka san da yake labarin namu da duniya yake kewayawa bari in zo da mu kasar masar wadda ake kira kasar egypt ba mm. to nan ma dai labarin wata mata ce tunda kai maganar mota da su tunuwa bari in kawo labarin wani abu da ya faru a cikin mota ita wannan mata wato Allah ya mata jiki ne sosai tana da kiba akwai kiba kenan to sai ta zo hawa mota ka san wani lokaci eh, wasu mazan ba su da haƙuri kam abu kaɗan da bai kai magana ba sai sun yi kamar dai kai ɗin nan ni a to ni to zaka ce ni kai hakuri ne na kai <laughs> haka ne na ga dan alama nan ta nuna <laughs> to kana ji ma zakariya ina jin ka kawai wannan buɗe baki mutumin nan sai ya ce au ai ni ban san akwai motocin da aka yi don giwaye su hau ba kai ko ya gasa mata baka ya kira ya kira fitina yau buɗe baki wannan mata ta ce ai ka san wasu motocin irin jirgin annabi nuhu ne Allahu akbar a sa giwa a sa jaki <laughs> Allah da ya ji wala tai <laughs> gaskiya ta faɗo magana inda ga wani lokaci na ake eh, cewa eh. sai ana yin matsalin bi matsalin gaskiya ga amma in eh. ana one one abinda kuke cewa da turanci tit for tat ko. <laughs> to abin ya dafi Allah ya dafi tafiya daidai da ka fito bu wannan labari na mhm. na abin nan ni ma sai ka tuno min da labarin wani matafi da cewa ba matafi bane irin hanya ce dai mm. daga cikin ƙauye zuwa cikin gari mm. musamman a ce daga cikin wani wasu ƙauyuka na Kano mm. zuwa cikin garin Kano na'am ana tafan nan mutum ya ya ya ka san da irin mutan ƙauyen da suke daurin jakansu eh kwarai da gaske a daure jaka a sabota aka faɗa ya taho ya zo bakin titi sai ji ana kano kano kano kano amma can nesan kano ne sai sai to a tsaya mhm. ya shiga mm. a yana shiga mm. akwai kudaden sa aljihu mm. kashe akwai barawo a ciki sai su tale kudin nan barawon nan to aka zo mai mota ana a kawo kudin mota kowa a harado kudin mota ba kauyen ka ya shafa iji babu kudi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace direba oi direba direba dakata mm-hmm. aka dakata me ke faruwa an sacen kuɗi na a yi a fito min da kuɗin nan ji shi ba kawai mm. a fito min da kuɗin nan ko a maimaita abin da aka yi alif 199 to me aka yi alif 199 sai na tambaya masu kallo a <laughs> ai ba zan bar kauce ba dole sai ka bar masu kallo <laughs> abin da aka yi wancan shekara ai ku bari masu kallo za ku ji abin da ya <laughs> faru ai a fito min da kuɗin nan akai akai sai daga can dai sai ya ice ah gashi nan yarwa kai ce to sai sa abin sai to mu je direba aka tafi ri nan bai hakura ba mm-hmm. sai dai tambayi ba kawai nan ice dan Allah mene faru alif 1999 ice a baka sani ba ai komawa ne tun daga Kano har kauyen Makaba <laughs> amma dai kasan gida kake taba ko ah. a kasan gida ai barka ji ai bara wannan idu gunzuma ya fusata ice da inna lillahi aikin gofi kai wallahi da na san haka ne ban ba ku dan ba da ko maka ne sai dai gaji a kaba ya tona asirin ka shi kenan Allah zargi ai ayamun kai ai amma dai gida ka taba da na san kawo ba Kano ne ma zakari a Kano na san ka to Kano to ani duk wanda ya ga ruwa na ya ga ruwan Kano baka ganna ba dan gajere au kana wa gajeru ne gajeru ne mana ka san ban cika zuwa Kano ba kadan kadan nake eh, lekawa kuma ma ga kunan kamar dawaki shikenan ya ne Maiduguri santalan san alhamta barakallah masha Allah san <laughs> kwakin <laughs> wanda ya rasa wadan mutan Kano ba <laughs> to shikenan dai yanzu ni tunda ka bar labarin matafiya kuma yan kauye eh. ka san da yake dai dukkan aka yi yare kakanni dai daman eh. na kawai ne eh, ko ina duk har masu zama a hawa ɗari na beni to in ka bincika in ba kaka ba kakar in ba ka dai na kawai ne dole sai an samu ko sun eh, haura kuma ko sun yi tafiya kafa ko sun yi fatauci mm. to na dawo da mu kasan mu ta Sudan <laughs> wato wasu matafiya ne aka yi a ɗan zamanin baya kaɗan lokacin ana yawan tafiya da raƙumai a cikin jejika Allah sarki matafiya guda biyu suna tafiya a jeji mm. sai yin wata ɗan galabaitar da su ka har ma da kishiruwa haka eh. to sai aka fara tunanin zimiya abin yi aka ce kawai a ratse mm. a bar hanya a ɗan ratsa ko za a ga gari mm. tunda samun gari a gefen hanya ya yi wuya eh. to sai aka zo ga ƙauye farkon gida da aka fara gani Mm. kawai sai aka rangada mu mai gidan sallama shi ɗaya daga cikin baki mutum biyu ne suke tafiya dama Allahu akbar da aka rangada mai sallama zan rika ina faɗa maka da darijiyan mu ta Sudan ta Sudan eh dan kai ta kara fitowa da kada masu kallon babu komai da ya rangada sallama mm. sai aka ce wake sallama sai ya ce ai da falla ne wato bakon Allah <laughs> sai ya ce to to to to to bakon Allah ya tafi can akwai wata katon bishiya ya je ya zauna a karkashin bishiya don bishiyar ma bishiya Allah ce Allahu akbar to mutumin nan da cikin fushi dai ya rasa yadda zai kawai sai ɗan ya sake doka sallama assalamu alaikum aka ce sallama ya ce ai bakonka ne ce to marhaba <laughs> barka da zuwa bako na shigo tunda bako na ne shigo eh, amma bakon Allah ita bakin bishiya ya kai shi falo kasan tun shekaru da dama nan din mm. ana da tsarin wannan watan dakin saukar baki abin da suke nufi diwan kenan diwan ne ko mm, to diwan ake cewa ko kasa abin ne mm. ni dai a can da lokacin da naje Shimaliya haka eh. suna kiran mazaunin masaukin baki kai ma sarkin yawo ne to amma yanzu ba shi bane a gaban mu to shi kenan <laughs> <laughs> ko da ke amma ai sai ana dan yawo ta kasashe dama sosai da gaske to aka zo aka saukar da wannan bako a masaukin baki sai aka sa wata mai daki ta abinci a kirar aiki aka ce mata akwai bako sudan wallahi akwai karama baki a ah, sosai wannan kan kowa zai mu shaida da haka sosai da gaske wallahi zaka ga mutum ba shi da mm. abun abun abu na yani irin da yawa ba wai sai ya tara ba amma wallahi amma zaka ga inda yi mm. bako zaka ga mm. wani akwai da yake kiyo ma zai yanka bako wallahi alazim to kawo ku dole Allah zai Allah subhanahu wataala zai ta sosai da gaske Allah haɓaka arzikin su kuma da samu su albarka a cikin komai karancin sa zuwa malam Umar to kiyar aiki aka ce miki akwai bako to maza a ɗauki abincin nan da aka hada da shayi da komai mm. a kai mai kasan mutanen da shan shayi su ce in ka ci abinci baka sha shayi ba to baka guga ba kamar ka wanke kaya ne amma baka goge ba ai eh, <laughs> an daɗe na wannan wato ka ci wannan al'ada tasu tsohuwar al'ada ce a tsohuwa ce tsohuwa ce ke yar aiki kika tattaro wato siniya abinci wato mm. farantin abinci ai sai wajen bakon Allah <laughs> can gindin bishare shi ta ta gani ita ta sa a wani ya cika bakon Allah eh. tun da ma Allah ce duk bakin da na yaga <laughs> sai na ciyar da shi <laughs> to aka je aka je aka kai mai abincin dare eh. wato mutumin nan ya samu abincin ne dan kasafta ya aje saura sai ci gaba da ci shi bakon Allah yawa bakon mutum kuma yana cikin ya sha ruwa yana cikin diwan sannan ko bai sake zuwa wajen bakon ba tunda yar aiki ta kawo mai abinci ai shikenan eh. washe gari aka sake hada abin karyawa da sassafe Allahu akbar aka sake kawo bakon Allah ah, ah. an ce to yar aiki maza a kawo bako abinci sai ta sake kawo bakon Allah na gindin bishiya ita bata san da akwai bakon da cikin diwan ba ko ma bata ma san an yi wannan ba kawai ita dai ta zo wuce ta ga bako Allah sarki a gindin bishiya dan haka aka ce ba ita ta fi tunanin ma shine Allah sarki to batan basira dai ga inda aka saba aje baki amma ba ta duba nan bai kuma zo a ranta ba eh. ta dauki abin karan ta sake kai ma wannan mm. bako na can waje to kawai mutumin ka da safe aka ci to ya kamata in zo in duba bako na mu dan <laughs> gaggaisa a tattauna <laughs> a dan yi hira <laughs> yana zuwa sai ga ai bako har ya gama dora ma raƙumi ban san me ka san na doki sirdi ake ce mai eh. da kaɗan fini kusa da hausa to ita shimfiɗar da ƙumi ake ce mata to ani ma bana ce abin nan ba amma ai kusa da ku za mu tafi tunda ku kun fi kusa da <laughs> eh muna da iyaka da Niger muna da iyaka da Chadi muna iyaka da Kamaru amma ina jin Kamaru babu raƙuma sai dai ko Niger din ko Niger din sun fi raƙumi eh haka ne kuma amma duk za a kira shi sirdi kuma dai to in dai malaman hausa suka ma gyara to kai akwai malaman hausa ba shi mm. shi gine ke muku ba mm, amma ni ba matsala idan dan adam yana iya sa siddi <laughs> siddi ko <laughs> eh. to shikenan sai ya tadda ai har dora mu raƙumi wannan abun hawa na raƙumin mm. zai tafi cikin fushi to ya ce ah bako na me ya ta ka kuma ba abinci sai ce haba ka zo ka aje mutum a cikin gida tun jiya ba abin tabawa <laughs> da safe ma ba dan abin kai bakin salati ba dole ne kunkunin kama hanya ba dole ya ce a wani wani zance ne yar aiki ina amzo abinci ta ce aina kan yau bako bako ba ce yana can a gindin bishiya sai ya ce sai yake ce mai kamun asara lokacin da yake faɗa mai cewa wato na yi na kwana ba cin abinci kamun asara biyu dan uwana yana cin gindin bishiya yana shan sanyi eh. ni ina nan ban ci ba ina fama da yunwa ban masa halin da yake ciki ba yanzu eh. sai a haƙi da ake ta ce ai ta kai mai abinci sai ya ce tau kai dai ka ji ka zama na Allah ka zama nawa ka zama nawa to na cin da kai na kasa ni Allah ta'ala ko bai rubuta maka ba eh. sai ya rubuta mana shi Allahu akbar dan haka sai dai kai hakuri ka koma wajen bakon Allah ko dan rage la ilaha da abin dan yin shi da yawa Allah sarki in ya rage sai ya ba bakon mutum ya ci kaji ikon Allah dama Allah ya ce wa mamin dabatin fil ardi illa Allah rizqa hakan nan dai ya koma wajen wancan ya samu shi ma nashi arzikin abin da Allah ya rubuta mai zai ci ya sami ya dan taba eh. to shi ne sai suke yau buga misali da wannan hadisa ta daɗe da faruwa kan cewa ya kamata a ce kowane hali mutum tsinci kanshi a ciki eh. ya zamanto wato yana tuna Allah kuma a komin sa dai ya rika sa Allah Ka dai shi ba ƙarya ba dan ya ci ba wannan mutumin ne mutum zo wajenka mm. amma kuma ko da yaushe dan adam yana karkashin kurawar Allah subhanahu wa ta'ala ai malam Umar Ariba mm. sai ka tunano mun da wani labari da ya faru mm. wani bawan Allah ne na zaune a mm. gidansa mm-hmm. sai yake jin cewa ai akwai barayi za su zo masa to eh mana ka san da yan fashi mu yanda muka sani in ma za su zo ma idan Allah sa mashhuri ne kai suna iya samun lambar wayarka su kira ka ce za mu zo maka rana kaza kuma nafsun lokaci za su zo ma to hakan ta faru shi ma mutum ne Allah ya wadata shi da abin duniya mm. hakan nan barayi nan suka ce masa za su zo ce tofa mutumin nan irudi ya rasa yadda zai yi mm. ai sai shiga kasuwa kafin dare yi iji mm-hmm. ishiyo la kafa ne sai gurin madinki ice dan kamun la kafa ne kai mun riga riga yanda take riga ba wai yanayin dinkin lakafani ba mm-hmm. ai da aka dinka mar abin nan dare na yi mm. ishar fari sai dare can kololo gidan mhm. can kan sama kenan mm. yana zuwa barayin nan dare yayi suka kwankwankwan suka fuɗe kofar nan suka shigo suna shigowa mutumin kai na sama sai ya gano su sai ce kullu nafsin za'iqatul maut <laughs> kowane rai sai ya ɗanɗani zafin mutuwa azra'ilu tare mun can ne ya yi sai yaya to mafita yake nema a ke faɗa maka barayin nan ai wannan yana tura wannan gafara ko sai waje ai a cikin fitan nan sai ɗaya rigarsa ta makale a jikin ƙyaure, eh, sai rigarsa ta makale a jikin ƙyaure. sai kuka wallahi a zara irin ba sa ta muka zai ba <laughs> wallahi ba za ta muka zai ba to kaga kowa baya son yi mummuna cikawa kenan a rayuwa sosai da gaske wallahi ka ji yanda malam Umar Ali ba ka ji da eh, ina jin da mm. Hausa kan ce laifin daɗi karewa sosai da gaske anan shirin namu zai da aya sai a shirin na gaba idan Allah ya kai mu masu kallon mu anan shirin namu na zo ka sha mamaki na wannan mako zai da aya sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin shi Zakariya Jamil Hamza mm. da ya taya na gabatar da shirin ni Umar Alhaji Yusuf nake cewa mu kasance lafiya da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله يجزيك مالا شكرا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت من هانها صفحات أسبابا